من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa ga yadda aka yi shawara bayan ƙari kifayatul awam kuma sai aka ce ana son a maimaita tazinul warakat a mun taɓa yi ne can shekara gaba ga 20 yanzu aka ce ana son kuma a yi shi don yanzu cikin tsari cikin littafi zama na uku sannan yin lura ƙafi littafi ne wanda shekha abdullahi bin fodo ya rubuta akan abubuwan da sun ka shahi wato abubuwan da sun ka faru cikin wannan ƙasa na yaƙe-yaƙen da aka yi da kuma tarihin kahuwar daular su da kuma yadda abubuwa suka zo da yadda ƙasar nan ta haɗu da mutane duka shekana abdullahi wannan bayani akwai tafansa masu irin wannan bayani kamar su ida wanda suhi akwai na sarki musulmi muhammadu bello kamar infaqul mai da daga sauran littattafa da suka yi bayani kai. to a hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama muna 24 yau ga watan goma sannan hijira 1400 shekara 43 hijiriya miladiya muna 25 ga watan biyar. muna 2022 aka fara wannan littafi a yau Allah ya nuna muna mun karkare shi lafiya bismillah rahman rahim kuna ganin wani abin da can farko ba da shi ba wannan na mai daba na wanda ya rubuta wanda ya rubuta musawwad ne wanda ya hada kari da babban shehi malamin malam babi nan baya wanda ya rubuta musamman don abu ga to ga farko littafin can kun gane bismillah rahman rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima na'am mace an gane alhamdulillah godiya da yabo ya tabbatar ma ubangiji ahalil hamdi ma abuta godiya wa sana'ir ya bambani wanda an ma'abuci a zama ta girma wal kibriya da girmame girmame babu wani mai girma inga ga girman Allah wasana da kuma haske Allah ya tsira ala sayyidina akan shugaban Muhammadin alai Muhammad wa ali da alayansa abin godiya fil ali cikin kasa wasu sama'i da sama kuma shi abin tsira da aminci akan alayansa da sabansa wannan masu girma to bayan salsala da hamlala da ya bambani alfaƙiru kaga sifa ce ta faƙilu wanda amma wanda amma buƙaci ilallahi zuwa ga Allah ta'ala madaukin sarki Abdullahi Abdullahi bin Muhammad dan Muhammad bin Usman dan Usman na Turabi na saban. alhausa yi bahaushe iliman ga yankin ƙasa wa baladan da gari ya ƙuru yana cewa haɗara haɗarali ya ɗarso gare ni cikin zuciya an a jama'in tara ba a sashen abu ya ce mai tuttuka allaci na zamtufa wadda na tsara ta fi madashi shiyuki a cikin yaban banin mallamanmu da kuma yi musu marsiya kamar mutum ya mutu a ɗorayen kalmomi masu abin nan tausayawa gare da kuma roƙa mai Allah rahama ana jawo hankali mutane da tausayi da kuma godiyar ni'ima Allah fi an'ama Allahu alaina biha muna jin karatun in Allah ya maka ni'ima godiya ka kai da godiyar ni'ima wadda Allah ya yi ni'imta mu da ita hmm. Allah mun gode ba gabanin hijiran mu da kuma wato irin abke-abken hari da an hakai da ta abku da na gare jihar cikin jihar bayan hijira kuma cikin abin da na rubuta akwai baitutuka waɗanda suna da ƙulewa wajen luga so zai da kuma da tafsirin ma sai shikilu abinda zai kawo mushkila da rikici ala ɗullabi akan ɗaliban ilimi na lugogin shi na ake kai kasan jimiyya ta kai jimiyya kai kasan ta kai don da an ka dungu nama ita yin bai shi ta zai dubu ƙarya shiga bai yare ta inda dai ɗauki shi na nazari to sai dai shi hankuri to mu zo da kuma bayyana dalilin nazmi kulle kasidatin kowace kasida cike da na tsara akwai dalilin na zama ta kuma ciki akwai bayanin mahi yawan halayenmu fifta da wani warkon al'amarinmu har zuwa ciki wasu gaba da na na ta bari warko shekana abdullahi ya ce mun yi wannan liyan tafi a biha don shi amfani da ita wanda yi hita don asuwa bi mawa'iz da wa'azozinta da lura bi ma hasala ga abin da sarari na gare mu cikin wadancan halaye min na'amin laye na daga neman Allah na shukuru don godiya alaiya a kanta to duk abin da ka ga ya shigo shigo ɗaya yi wanda shi amana wani tani wallahu almuwaffiqu lis-sawabi Allah shi amma da tawa da daidai na walida yanga suna zai bi tazayin alwaraqat shi Abdullahi ya yi ne shi rubuta mukama? kamar yadda shi hariri in zama da habibi zai mujaddidi ce mai a ta zina raka ce dai ko bi bayan bayan Allah nan to ana dariya dai to mazo muna man cewa da bai tutukan da malam karanta muna kan wannan magana hada sunan kajiji na hituwa ce da na har da ce amma ka san yanzu kuma abu ya tafi malam hali Allah shi mai rahama to mazo lizirina warakati da kawata waƙoƙi bi jam'i da tara ba da mali tashin abin da tabbatar mina rabiyati na bai tuka. cikin littafin da akwai fununu da arabi wala amsali akwai misalai abin da shahe balaga akwai hikimomi akwai wasice wasice akwai abki abki akwai yaban bani madihi wani madihi kuma da ake sama ya bambani wal madihi da yabo wal madahi da ya bambani wata ne ake da murna barka kenan da marfiya da muka matashin baya da alfahari wa gari zalika hmm? da rasa'i sun duk gudana rasa'i da marfiya duk gudana hmm. Kada bacci kusa ga an kana na gani an gani an riba kawai in mutum ya rasu sai a mai abiyatu na abin gani da sauransu suna wuro na ambaci sashi abin da tabbatar min minal abiyati don in hidda ma na zamta abin tsara min da kutubin da tafafil ulumi cikin ilimin muka da yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika mashhurun wannan mashhuri na haka na abin da bai zo mini ba lokacin da har hada waɗanda abin nan talifon min ha kuma akwai abin da ni wanda ba a waiwaya ilaihi zuwa gari shi min al'abati bai waisu suka ya ce wanda na tsara ta fiya halin zaba halin kurfiya shi ka abdullahi nan. ya ce na tsara ta bil ajamiyyati da ajamanci wal arabiyyati da arabci لأن الشعر دون ga mawaƙi. A wanda ya يجب أن أبوه alaihi na. kawon jina ta kibin sirrin masu duhun a cikin kirji mai ciwon kirji yanzu mai ciwon kirji in jina a cikin kirji na yi akwai hutawa ba shi ta ba ya ce mi bai hutawa illa ya za amma hussein ya hurje ta kamar yadda imamu shafi iya fara radiyallahu anhu أشاء وشائر المنديق wa صالح وشير منه الآب ومجاجه shi mawaki eh لأن الشاعر لأن الشعر للشاعر على ما نبو عليه wanda ya riga wannan waka ta zan jiki to kalu gami fi sadar da makaduni kamar majina ta cikin kirjin mai ciwon kirji la ya sarihu illa idza ra'a bai ya huta sai ya huje ta yace kama kala shafi'i rahimahullah sai saboda haka sai kawo baitin kuma an kai shi baitin sai kwana nan والشاعر المنطق أظل صالح والشير منه الآب ومجازه kace wa sha'ir kaga shi mawaki almantiq wanda an mai hulci to daidai yake da aso da bakin salihun ki wa shi'ir waqa minhu gari shi lu'abu ita an biyo lawu mujaju abin to ne yanzu kumalci miran da abin gan dangine da cikin ba shi abin huljiwa ce ba eh yanzu sai kusa gare ko biji so yaje a wasa mamai ne kai kai gare in ya kama huljo su ko ya shiga a jiki na dunyauna ka ko san shi abin da shi ka hari hanci hanci a irin wada yana yake garin su a makarci amma shi abin da suka hari hanci in ya kai ga hanci mutu a kai hmm. in ya kai ga hanci a shi ke kala ta kare baka ji wani shekaru da kasa kasa ya mace ba abin ganta ba sai sa cikin burgami tana ta murje murje shi ta dan halka sai ta hidda har hawala ta da nan cikin burgami ta zoji jiki ne an sai lahira Allah ya tawo don a kwana ko wa karkuntu wa karkuntu ko eh ta eh ah, ainihin alkhairin sa min jawabi da gabatar da wanda zai yi addu'a kada